قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم wani salihin malami da yake zaune a wurin annabi Suleiman mai ilimin littafi kuma ya san sunan Allah mafi girma ismullahil azam wanda idan an roƙe shi da shi yana amsawa sai ya ce ni zan kawo maka gadon mulkin ta kafin ka idon idonka ta hanyar in roƙi Allah ya kawo shi sai ya addu'a sai Allah ya amsa addu'arsa yayin da annabi Suleiman ya ga gadon girki a gabansa sai ya ce wannan yana daga cikin falalar Ubangiji na tsarki ya tabbata a gare shi da ya min domin ya gwada ni ya ga zan gode wa ni'imominsa ko zan yi butulci duk wanda ya gode wa Allah to amfanin godiyarsa yana komawa ne zuwa gare shi don Allah wadatacce ne godiyar bayi ba ta ƙara masa komai wanda kuma ya butulce wa ni'imomin Allah bai gode masa a kansu ba, to hakika Ubangiji na mawadaci ne baya buƙatar godiyarsa mai karamci ne, yana ɗaya daga cikin karamcinsa har ya bayar da falalarsa ga wanda ya masa butulci a kanta.